وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shine darasi na 97 a karatun ashifa da muke gabatarwa littafin alƙawbi iyawu bin musa rahimahullah muna cikin alfaslu tasi wa ashar ƙarƙashin babi na biyu albabu fani za mu ci gaba a shafi na 106 shafi na 121 ko shafi na 126 insha Allah wannan darasin yana dauke da bayani akan saukin halin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam darasin yana ɗauke da bayani akan saukin halin manzon Allah Allah ka samu iya koyi da shi alqadi iyab ya kawo dalilai mun karanta guda uku waɗanda suke nuna tawali'un manzon Allah sai kawo mana dalili na hudu ya ce wa fi hadisi umar anhu an samu hadisin sayyiduna umar allah ya kara masa yarda sayyiduna umar shi wannan hadisin na sayyiduna umar yana sahihul bukhari yana kitabul anbiya inda al-imam bukhari yake fassara wa dhkuru fil kitabi maryam hadisi na 3261 hadisin yana da tsawo sayyiduna umar ya faɗi wannan hadisin kwanaki kaɗan Allah ya karɓi ransa ya faɗi wannan hadisin akan mimbari a masallacin manzon Allah asali hadisan Abdullahi bin Abbas ne Abdullahi bin Abbas ya ba da labari hudubar da sayyiduna Umar yayi to amma alqadi iyad ya ce hadisin sayyiduna Umar sai ka ɗauka kamar sayyiduna Umar ne ya ruwaito amma wanda ya ba da labarin shine Abdullahi bin Abbas ya ji sayyidina umar ya kudu alal mimbar sayyidina umar yana faɗa akan mimbari sayyidina umar ya ce sami'tun nabiyya na ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya kudu yana cewa la tuturuni kada ku min kirari sayyidina umar ya faɗi wannan akan mimbari la tuturuni kada ku min kirari asali kalma ta al'itra'u kalmar al'ituraf haka za ka gani ta fassarar malamai misali al'imam al'aini a littafin umdatul ƙari sharhin wannan hadisin a sayi bukari juzi na goma sha shida shafin talatin da bakwai ya ce da larabci idan aka ce al'itura'u shi ne mujawazatul haddi a wuce iyaka fil madihi ta wajen yabo wal kazibu fihi a samu a yi ƙarya a ciki idan an samu ƙarya a cikin yabo to wannan shi ake kira al da larabci kaga kirari kenan kirari ya bambanta da yabo yabon annabi sallallahu alaihi wasallam abu ne mai kyau babu shakka an yaba ma annabi sallallahu alaihi wasallam a gabansa manzon Allah bai hana ba me annabi ya hana anan al-itra ba wai almadhu kawai ba al-itra shine wuce iyaka ta wajen yabo yabon annabi sallallahu alaihi wasallam babu laifi a kai sahabbai sun yi Allah ya kara musu yarda amma abinda annabi ya hana da kansa ya ce la tuturuni kada ku yi min kirari to kuma haka yake littafin an nihayat fi garib hadis na ibn al-asir a juz'i na uku shafin 123 haka yake lisanul arab yana mujallar tara shafin 116 don haka da larabci akan ce atara fulanun fulanan idza madahahu bima laysa fihi wato da larabci idan aka kawo kalma ta al-itra'u ana nufin kayaba wa mutum da halin da bai da shi kaga an samu ƙarya kenan kayaba wa mutum da halin da bai da shi wanda kuma zaka samu galibi kirari akan faɗi abin da mutum ba halinsa ba ne musamman kamar mawaka a siffanta ka da zaki da giwa kaga ba gaskiya ba ne wanda shi ake nufi da kirari annabi ya hana ma idan za a yabi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da halayen da suka tabbata tare da shi wannan ba shakka sahabbai sun yi allah ya kara musu yarda to annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana domin haka idan mutum yana kirari ga manzon allah kada ya dauka lada yake samu idan mutum yana kirari ga manzon Allah zunubi ake rubuta masa saboda ya saba umarnin manzon Allah la tuturuni kada ku min kirari to saboda ma wani ba zai iya ganewa ba sai annabi ya fassara kama aqratin nasara ibn maryama kamar yanda nasara suka kira da dan maryam kaga annabi ya fito a fili ya faɗa wanda kowa zai iya ganewa yanda nasara suka kirara annabi isa alaihi salam kowa ya sani ba yabo suka yi mai ba kirari ne kirari suka yi ma annabi isa alaihi salam Shi ne annabi ya da misali da annabi isa yanda ake mar kada a yi mishi shi saboda haka dan mu gane abinda za mu iya yaba wa annabi da shi sai annabi ya ce inna ma ana abudun ni kawai bawa ne faƙulu sai ku ce abdullahi wa rasuluhu bawan Allah kuma manzonsa wannan hadisan al-Imam Bukhari kenan kuma al-Imam Bukhari ya kawo shi a kitabul muharibin bayan ya kawo shi a kitabul tafsir hadisin yana al-Musnad al-Imam Ahmad hadisin 165 a riwaya ta al-Imam Ahmad annabi ya ce fa inna ma ana abdun fa inna ma ana abdun fa faqulu abduhu wa rasuluhu ni bawa ne kawai saboda haka sai ku ce bawan Allah manzon Allah kuma hadisin yana kitabu shama'ilin muhammadiyya na al-imam yana sunanud darimi hadisin 2784 yana musnad al-imam al hadisi na 194 ibnu hajar shi ma haka game da sharhin wannan hadisin a fathul bari a mujallar shida shafin 355 ya ce al'itura'u al-madhu bil batil babu shakka kirari shine yabo tare da ƙarya a samu ƙarya a cikin yabo da aka yi mutum to sai ya ce ai kaga annabi ya ba da misali da annabi isa alaihi kamar yadda nasara suka yi kirari ga annabi isa to ina ne laifin nasara ne laifin nasara game da annabi isa ibn hajar ya ce fi da awahun fihil ilahiya saboda suna korafin annabi isa shi kansa allah ne wa gaira zalika shi kansa allah ne don haka ana neman biyan bukatu gurinsa ga an kai annabi isa wurin da bai kai ba haka al'imamu hussein bin mas'udin al-bagawi a littafin sharhu sunna da yana hadisi na 3600 da 81 shi ma yace al-itra'u mujawazatul hadd fil madhi wal kadhib fihi ittifaqan duk malamai abin da suka faɗa kenan kirari shine kai yabo kuma a samu ƙarya a cikin yabon annan nasara kiristoci atrafu fi madhi isa sun wuce iyaka ta wajen yabon annabi isa alaihi salam itra'ihi don haka sun yi kirari ga annabi isa bil batil wanda yake abin da ya shafi ƙarya menene ƙarya ja'aluhu waladan sun mai da annabi isa ɗa ga Allah kuma ƙarya ce annabi isa ba ɗan Allah ba ne amma suna kiran shi ɗan Allah saboda mai tsabar yabo ga annabi isa tun da bai da mahaifi sai a ce ai babansa shine Allah kaga an kai shi matsayin da ba hakan ba ne Fa mana'ahumun nabiyu sai annabi ya hana su min an yi turuhu bil kar su yadda su kirara shi da ƙarya kaga wannan alamar tawali'u ce ga manzon Allah annabi yana da kaskantar da kai ai in ka lura masu mulki sukan yi so a yi yabo gare su a yi kirari wani ma za ka samu mawaka yake ɗauka musamman a yanzu zamanin 'yan siyasa don yana so ya ci zaɓe saboda haka sai nemo wani ɗan mawaki ya waƙe shi da kyau kaga nema ake ma me yasa girman kai dan ya nuna ya isa shi kuma manzon Allah da yace kar a yi fa dan ya nuna shi ba kowa bane saboda haka yasa yace fa inna ma ana abdun ni fa bawa ne kawai kaga kenan ba wanda za ku daga bane ba wanda za ku daga bane iyaka abin da zaka kira ni bawa ka duba tawali'un manzon Allah Allah ka samu iya koyi da shi Eh, almulla aliyu alƙari mai littafin mirkatul mafatih shi ma yana sharhin hadisin nan hadisin 4897 ya ce don haka shi abinda annabi ya faɗa gaskiya ne abinda annabi ya faɗa gaskiya ne matsayinsa bai wuce abu biyu ba abdullah rasulullah bai wuce su ba ya ce inda za ka dubi alƙur'ani ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi la'akari ne da kyauta mafi girma da Allah ya ba shi. idan da za a tambaye ka wani kyauta ne wanda Allah ya ba mu annabi sallallahu alaihi wasallam mafi girma daga ciki zaka ce akwai Isra'i Allah ya aiko an ɗauki annabi an kai shi sama ta bakwai babu ɗan adam da ya taɓa samun wannan wallahi inda akwai abin da annabi zai alfahari da shi wannan ya isa amma ka ji abin da Allah ya fara magana a kai subhanallazi asra bi abdihi asra bi sarki ya tabbata ga Allah wanda yayi tafiyan dare da bawansa saboda tafiyar ba a taba yin ta ga wani dan adam ba amma je inda aka kira annabi Muhammad bawansa bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa wanda kyauta ce mafi girma amma duk da haka sai Allah ya kira annabi bawa in aka ce wani kyauta ne kuma bayan isra'i ya fi girma za ka ce Allah ya ba mu annabi Muhammad alƙur'ani ai babu ɗan adam da ya samu kyauta kamar manzon Allah saboda alƙur'ani littafi ne da Allah ya ba da shi ga annabi saƙo ne zuwa ga duniya gaba ɗayanta ba a taɓa samun ɗan adam da Allah ya aiko shi ga duniya gaba ɗaya ba sai manzon Allah kama bari ka yadda Allah ya faɗa nan ma ya sa a farkon sura saboda kyauta ce mai girma tabarakallazi nazzala al-furqana ala abdihi har yanzu dai sarki ya tabbata ga Allah wanda ya sassaukar da alƙur'ani sai ce ga bawansa har yanzu bawansa idan ma ana magana alƙur'ani ne har yanzu dai a farkon suratul kafi alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja duk inda Allah zai bayyana wata wata kyauta mai girma ga Annabi Muhammad sai ka yana kiransa da bawa wanda isharatun latifa bisharatun sharifa ishara ce da Allah ya mana bishara ce da Allah ya ma'anar Muhammad bishara mai girma Allah yana gaya mana annal inayatar rububiyya bi itibari gayatul ubudiyya ba kamar mu mutane bane ba kamar mutane bane idan mai mulki yana son ka ya baka babban mota babban gida idan Allah yana son ka sai ya ce kana cikin bayinsa wannan shine darajar ka kurun ga Allah a kira ka bawan Allah to ka samu daraja saboda duk kyautar da zaka samu in ba bautar Allah kai makomar ka wuta ne saboda yi sa, babu wanda ya samu wannan kyauta kamar annabi Muhammad manzon Allah ya bibi alkur'ani ya ga babu kyautar da Allah ya mar kamar kiransa bawa ma qama abdullahi da'ugu. wanda zaka ga misalan a cikin alkur'ani da yawa in ka dawo ta gefen risala fa nan ma babu wani annabin da Allah ya kira shi haka suratul ma'ida aya ta 67 ya ayyuhar rasulu ballig ma unzila ilayka min rabbika ya kai manzo babu wanda Allah ya kira shi da manzo sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka manzon Allah sai ya gane al-ubudiyya war risala waɗannan su ne kyauta mafi girma na Allah da ya bashi don haka annabi sai ya ce mana duk yabo da za ku yi min kar yabon nan ya kai ni matsayin da na wuce bawa na wuce manzon Allah Allah ka samu iya tsayawa inda aka tsaye da mu kuma ba wannan hadisin na sayyidina Umar kadai ne. ba shi kadai ne akwai dalilai da yawa akwai hadisin Abdullahi bin Shakir al-Amiri Abdullah Shakir al-Amiri sahabi ne Allah ya kara masa yarda yace in talaqtu fi wafd bani Amir tawagar ƙabilanmu su ne banu Amir muka haɗa kai muka taso muka bakunci manzon Allah kuma wannan ya auku a shekara ta tara daga hijira bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama yakin tabuk bayan manzon Allah ya gama yakin tabuk sai wannan tawagar ta iso muna isowa madina an ta sayyiduna kai ne shugabanmu suna ganin manzon Allah ga shugabanmu faƙala sai annabi ya ce a sayyidullah tabaraka wa ta'ala ai shugaba shine Allah muka ce anta afdaluna fadlan kai kafi mu falala duk larabawa babu kaman ka ai ba ƙarya bane ko akwai wani balarabe da darajarsa ta kai ta manzon Allah ba a taɓa samu ba wa na qawlan kuma babu wanda yafi kyauta a duk larabawa kamar ka kaga nan ma gaskiya ne amma ko me kirari ne saboda haka ya sa kirari yana ɗaukan ma'anar ƙarya kuma yakan ɗauki ma'anar gaskiya amma wuce iyaka wuce iyaka anta a'zamuna fadlan eh, afdaluna fadlan wa a'azamuna tsaulan da da annabi ya sun sun kama kirarin daga anta sayyiduna an kai anta afdaluna an kai anta a'azamuna sai manzo Allah ya ce qulu bi qawlikum ku faɗi maganar da ta zo da ku salawatullahi wa salamu alai ƙulu bi qawlikum wato qawlikum alladhi ji'tum li ajlihi me ya kawo ku garin nan abin da ya kawo ku tun daga shi kun haɗu da ni ku gaya min amma wannan abin da kuke ba shi bane da'u gairakum a la ku. waɗannan abubuwan da kuke faɗa ba su ne suka kawo ku garin nan ba akwai riwaya da ya ce au ba'abu qawlikum ku takaita wato wasu maganganun da kuke yi ku daina yin su iktasiru ala idal kalimatai kar ku wuce bawan Allah manzon Allah min gairi hajatin illa mubalaga bihima ko da bawan Allah da manzon Allah din kar a tsananta a wuce iyaka a tsaya haka sai annabi ya ce wala yastajriyannakum ash-shaytan kada ku yadda shaytan ya sa ku zama masu karfin hali menene karfin hali at-takallumu bima la yatu shaidan ya sa ka faɗi abin da bai dace ba a wannan hadisin yana sahihu a dawud hadisi na 4806 to kaga hatta magana da za ka yi game da manzon Allah ko da gaskiya ce idan ya zama akwai shirme a ciki bai kamata ba wanda za ka ji wani yana cewa ɗan amina to me abin yabo a nan a ce maka ɗan amina angon aisha don Allah ka dubi irin waɗannan kalmomin gashi gaskiya ne babu shakka mahaifiyar manzon Allah ita ce Amina amma wanda ya faɗi wannan ya faɗa saboda me kirari saboda kirari ga manzon Allah sai ya zama shirme ko ka ce a'a angon Khadija ko angon Aisha babu shakka manzon Allah matarsa ce Khadija haka nan kuma Aisha me ma'anar faɗa kaga an faɗi gaskiya amma da nufin kirari shi yasa manzon Allah ya ce ku daina ashe akwai gaskiyar da za ta faɗa amma kuma bata dace da manzon Allah ba abinda suka faɗa kai fi mu ba shakka annabi Muhammad ya fi kowa annabi ya fi kowa kyauta kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shugaba ne amma sai annabi ya ce shugaba shine Allah wato abinda manzon Allah yake nufi idan zaka danganta wani abu gare shi idan wannan siffa tana ga Allah to bai ma dace ka danganta wannan ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba hadisin al-Imam al-Bukhari ya kawo shi a littafin al-Adab al mun sharhi a kansa yana sunanun nasa'i a sunan kubra yana al-musnad akwai riwaya ta abdullah bin shakhir shi wannan sahabi ya ce lokacin da banu amir suka bakunci annabi sallallahu alaihi wasallam fa'atainahu muka iso madina aka yi mana iso gidan annabi sallallahu alaihi wasallam fa sallamna alaihi muka yi sallama yana fitowa sai muka ce anta waliyuna kai ne mai jibintar mu wa anta sayyiduna kai ne shugaban mu wa anta atwalu alaina qawlan kafi kowa kirki a cikin mu wa anta afdaluna alaina fab ai in ka lura haka mawaka suke haka masu kirari suke da sun ganka sai a kama faɗin kalmomi da za a kamba maka suna faɗan haka sai manzo Allah ya ce qulu bi qawli ku faɗi abin da ya zo da ku Allah ka sami koyi da shi wala ya yastajriyannakum ash kuma kar ku yadda shaitan ya sa ku zama masu ƙarfin hali nan za ku faɗi magana ta haramun ba kuma lura ba a riwaya ta Alimamu Ahmad fa annabi ya ce li kul ahadukum bi qawlihi ko wannan ku ya faɗi magana da ta kawo shi wala yastajirruhu ash shaitan rubbama qala la yastahwiyannakum wato kada shaitan ya rude ku idan ya ruɗe ku shi kenan sai ya halaka ku don haka yasa galibi duk mutumin da kake ganin yana ana mar kirari to ƙarshen za ka samu shaidan ya ruɗe shi don haka yana iya ɓadda dukiya mai yawa saboda kirari da ake mar kuma inda zai zauna ya yi tunani duk kirarin da aka mar ƙarya ne ba za su ƙara mishi komi ba a kira ka zaki a kira ka giwa wanda duk wannan kuma ƙarya ne ba za ka taɓa zama giwa ba kana nan a mutum amma kuma za ka ɗau kuɗin ka bayar a wannan rashin hankali ne shi yasa annabi ya ce kada ku yadda shaidan ya ruɗe ku saboda da wannan kirarin sai shaidan ya sa ruɗu mutum sai ya shiga halaka akwai mutumin da zai ga cewa ai inda a ce mawaki zai yabe shi musamman a yanzu yan siyasa yana ganin zai ci zaɓe kuma karya yake wa ke sa ka samu mulki shine Allah kulillahumma malikan mulki tu'til mulka man tasha fitsara ga Allah bai sa ka cimma biyan bukata shine abinda manzon Allah yake gaya mana karka yadda shedan ya rude ka idan shedan ya rude ka sai a waye gari kana hidiman sa kai kana ganin kamar zaka samu cimma bukata alhali ko ba za ka samu biyan bukata ba ba wanda zai biya maka bukata sai Allah wannan hadisin yana gayatul maram hadisin 127 yana silsilatu sahiha hadisin bakwai yana kitabu la'ilin nubuwa na al bai al yana mujallar na biyar shafi na uku da kuma littafin su kitabu asma'i was sifati saboda yana magana akan shin a sunayen Allah akwai Asayidu? Shi shine sai ya kawo wannan hadisin na manzon Allah akwai riwayar da da al-imam ya kawo hadisin yazid bin abdullah bin shakir shi wannan sahabin yana da yara waɗanda suka ruwaito hadisin daga bakinsa daga cikinsu akwai yazidu ya ce wa da abi babana ya ba mu labari an samu tawaga na banu amir da suka zo ila nabi ga annabi sallallahu alaihi wasallam faƙala da suka zo babana ne ma ya ce an ta sayyiduna duk ɗaule alaina faƙala sai annabi ya ce mahma annabi ya ce kai kai kai ƙulu bi ƙaulikum la yastajriyannakum ash Shaitan. as-sayyidullah as-sayyidullah as-sayyidullah sai da annabi ya faɗa sau uku kai ne shugaban annabi ce kai kai kai ɗaya shugaba shine Allah sai da annabi ya faɗa sau uku wanda hadisin isnadinsa yana da kyau yana al-musnad kuma al-imam an-nasa'i ya kawo shi ta hanyoyi daban-daban wanda an samu riwayar Anas bin Malik shi ma Anas ya bada labari Anas baya cikin su amma Abdullah ibn Shukhair yana cikin mutanen da suka kawo wannan bakunci ga manzon Allah to Anas yace fada eh, anna nasan qalu akwai mutanen da suka bakunci addini lokacin da suka zo sai suke cewa anta sayyiduna anta khairuna ya khairana wa ibn khairina sayyidana ibn sayyidina ya mafi alkhairinmu ɗan mafi alkhairinmu ya shugabanmu ɗan shugabanmu kuma duk gaskiya ne don babu wanda ya kai manzan Allah alkhairi sannan kuma kafin ma zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam larabawa ba su da kamar kakan manzon Allah da shine Abdul Muttalib in ka dubi zuriyar annabi tun a jahiliya larabawa sun san wannan asalin ya na kowa sun sani asalin manzon Allah ya fita kowa saboda ka duk kalmomin da suka faɗa mu annabi gaskiya ne anta sayyiduna wa ibnu sayyidina kai ne shugaban mu dan shugaban mu sai annabi ya ce ya ayyuhan nasu wannan hadisin Anas ciki. ya ku mutane kulu bi qaulikum ku rika faɗin magana wanda ta shafe ku wala yastahwiyannakum shaytan kar ku yadda shaytan ya rude ku ana Muhammad ibnu Abdullahi wa rasulihi kaji abin da ya faɗa ni ne Muhammad ɗan Abdullahi kuma manzon Allah wallahi na rantse muku da Allah ma uhibbu an tarfa'uni ba ni son ku ɗaga ni fauƙa manzilati fiye da matsayina allati anzalani Allah azza wa jalla wanda Allah ya saukar da ni sai da annabi ya rantse na rantse da Allah ba ni son ku ɗaga sama da matsayina wanda Allah ya saukar da ni in ka dubi alkur'ani matsayin annabi kenan abdullahi wa rasul babu shakka duk inda ka dubi Allah yana yabon annabi sallallahu alaihi wasallam baka samu akwai wata kalma da ta wuce guda biyu din nan wannan riwaya ta Anas bin Malik ita ma ta inganta tana silsilatu sahiha hadisi na 1097 to al-Imam al-Khattabi a littafin Ma'alimus Sunan yana mujallar na bakwai shafi na 176 ya ce kaga annabi ya ce ku ce eh, ya ce sun ce kai ne shugabanmu an ta sayyiduna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a sayyidullah shugaba shine Allah to amma in ka dawo hadisan manzon Allah zaka ga annabi da kansa ya faɗa ya gaya ma sahabbai hadisai da yawa ana sayyidu waladi adama yawmal qiyamah ni ne shugaban 'yan adam a ranar kiyama annabi ya faɗi wannan kaga adam sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ni ne shugaban 'yan adam a ranar kiyama sai annabi ya ce wala fakara amma ba alfahari ba ne to kaga annabi ya tabbatar ba ma shugabancin duniya ba na lahira ma Allah ya bashi amma da yake ana magana kai ne shugabanmu da yake kalmar ta zo da ma'anan kirari sai annabi ya ce a'a me yasa saboda manzon Allah ya san wannan kalmar ba a faɗe ta da manufa mai kyau ba ke sa manzon Allah ya hana shi kaga ko da za a yi kirari gare ka da abin da ya zama gaskiya ne bai kamata ka bari ba sai ka hana annabi ya san gaskiya ne shi shugaba ne amma annabi sai ya hana su me yasa shine al-imam al-khattabi yace li'annahum qaumun hadithu ahdin bil islam saboda mutane ne da basu su daɗe da musulunta ba don haka basu su ma san meye musulunci ba wa kanu ya na su sun ɗauka a siyadatu bin nubuwa shugabanci na annabci kahiya bi asbabid duniya yana kama da shugabanci irin wanda mutane ke samu na duniya eh, sai saboda su ma suna da shugabanni suna da shugabanni to sai suka ɗauka yanda ake ma shugabanni haka za a yi wa annabi muhammad ba shakka suna shugabanni ai abin da suka yi wa manzon Allah sun yi ne saboda me saboda abin da suka saba yi a garuruwansu ne abin da suka saba yi ma shugabanninsu kana lahum ru'asa yu'azzimunahum wa yanqaduna li amrihim suna da shugabanni waɗanda suke girmamawa wannan salon girmamawan suke wa shugabanninsu to shine sai annabi ya nuna musu ba haka bane qulu bi qawli ahli dinikum wa millatikum yanzu kun zo a matsayin musulmai ku yi magana irin ta musulmai wad'uni ku kira ni da yabo a matsayina na annabi kuma ban wuce abu biyu ud'uni nabiyyan wa rasula ku kira ni annabin Allah manzon Allah kama samanallahu ta'ala fi kitabihi yanda Allah ya kira ni a littafinsa wala tusammuni sayyidan kama tusammuna ru'asa kuma ulama. kar ku kira ni eh, shugaba da kalma ta girmamawa yanda kuke ma shugabannin ku sarakunan ku la taj'aluni mislahum kar ku sa ni in zama kamar shugabannin ku me yake karantar da mu idan za ka yi yabo ga manzon Allah abu na farko shine ka sani duk irin yabo da ake wa sarakuna da masu dukiya da masu mulki in kai sa ga manzon Allah to wallahi ka yi laifi ai abin da annabi ya hana su kenan saboda larabawan sun zo suna yabon annabi yabo da suke wa manyansu sai annabi ya ce a'a yabo da ake min ni ba irin na shugabanninku ba ne fa inni lastu ka ahadihim saboda ni ba kaman ɗaya daga cikin shugabannin ku bane iz kanu laisu duna fi asbabid duniya waɗancan shugabannin sun shahi duniya wa ana asudukum bin nubuwati war risala ni shugabanci na ta annabci ne da manzanci saboda ka yabo gare ni daban ne da yanda ake yabo ga masu mulki fasammuni nabiyan wa rasula saboda ka ku kira ni annabin Allah manzon Allah don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana amar kirari yanda ake yanda ya koda yabo ne annabi ya hana a masa ta yanda ake yabon masu mulkin duniya don haka da ka sa kiɗa kuma shi kenan kaga abu ya ɓaci shi dai manzon Allah babu kiɗa ta wajen yabonsa idan ka sa kirari ki abu ya ɓaci nan ma kuma annabi ba a kirari gare shi amma dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce eh, shugaba shine Allah la yunafi siyadatahu al-majaziyya al-idafiyya wannan baya hana shugabancin annabi sallallahu alaihi wasallam a ta nan duniya da kuma lahira saboda wannan hadisi na manzon Allah annabi ya ce ana sayyidu waladi adam wala fakara ni ne shugaban yan adam a ranar kiyama kuma ba alfakari ba ne don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ne saboda tawali'u wannan shi yasa alqabi iya da ya kawo mana wannan abin amma bai sharhi akai mai tsawo ba ya dan datse kawai dan ya nuna maka rashin girman kan manzon Allah Allah ka samu iya koyi shi kuma sahabai sun gane sahabbai sun koya sahabbai sun gane annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ne saboda tawali'u akwai hadisin da al-Imam Bukhari ya rawaito Jabir yake cewa akwai ranar da sayyiduna Umar sayyiduna Umar ya ce abubakarin sayiduna wa a taƙa sayidana sai na umar ya ce abubakar shugabanmu ne kuma ya ‘yantar da shugabanmu Wata sai na umar yana nufin ne abubakar as-siddiq shugaba ne ga duk wani musulmi kuma sai na abubakar shi ya ‘yantar da bilal bilal shugaba ne ga musulmai na'am bilal shugaba ne ga musulmai amma banda sayyiduna umar babu shakka darajar bilal ba ta kai ta sayyiduna umar a wurin Allah subhanahu wa ta'ala ba wannan ita ce aqidar ahlus sunna huwa bin nisbati ila bilal me yasa sayyiduna umar ya faɗi wannan saboda tawali'u dan ya nuna shi bai da girman kai wato yana so ya nuna darajar bilal tana da girma sai sayyiduna umar ya ce abubakar shugabanmu ne ya ‘yantar da shugabanmu amma inda za ka ɗauki bilal ka ajiye shi a martaba wato ta sahabban annabi muhammad wallahi darajar bilal bai je kusa da sai umar ba amma me yasa sai umar ya faɗi wannan saboda tawali'u wannan Tawali'u baya nuna cewa sai na eh, bilal ya fi shi kaga annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa sai ya ce shugaba shine Allah ko babu shakka annabi muhammad shi ma shugaban ne don haka ya sa ta wajen yabo ga annabi sallallahu alaihi wasallam akwai haɗurra dalili kuwa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana ƙa'ida game da yabonsa idan mutum bai kiyaye wannan ƙa'idan ba wallahi zai tashi a lahira cikin makiyan manzon Allah shi ya ɗauka yana cikin masoya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya kare mu sai mu je dalili na biyar dalili na biyar daga cikin dalilai waɗanda suke nuna waɗanda suke nuna tawali'un annabi sallallahu alaihi wasallam da saukin halinsa shine hadisin Anas bin Malik alqabi iyad ya ce wa an Anasin kuma an karɓo hadisi daga Anas bin Malik radiyallahu anhu annam ra'atan wata mata kana fi aqliha shay'un akwai damuwa game da hankalinta wato akwai dan wani abu game da hankalinta yana nufin matar ba ta da cikakken hankali ja'at ta zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam faƙala sai ta ce inna li ilaika hajatun inna li ilaika haja ni ina da bukata wajenka ƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ijlisi ya umma fulan ya ke uwar wani ki zauna fi ayi turuqil madina duk wata hanya daga cikin hanyoyin madina da kike so ki zaɓi hanyar da in shi'iti in kina so ajlisu ilayki wanda zan zauna da ke ki gaya min wannan buƙatar hatta a ƙubi hada take har sai na biya miki annabi sallallahu alaihi wasallam yana nufin ijlisi fi ayyi nawahi sikaki shi'iti duk hanyoyin garin na wace hanya kike son mu je gefanta saboda ki gaya min damuwar ki, to an ce ita wannan matar wanda za ka gani a talikin da malamin ya yi anna ismu hadhihi mar'a umma zufar ana kiranta ummu zufar eh, ummu zufar wai ita ce mai kitson khadija amma wanda duk ya tabbatar da wannan suna ba shi da wata hujja da ta inganta saboda wannan ya auku ne a garin madina ba a makka ba ne ummu zufar kuwa a makka take mai kitson khadija matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu ta inda aka samu hujjan cewa tana tabin hankali abinda Anas bin Malik ya faɗa ita wannan matar tana da matsala game da hankalinta wato ba ta da cikakken hankali ta zo da damuwarta ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga abinda manzon Allah ya faɗa mata wato abin da alƙadu ya ke nufi a nan kaga annabi yana da sauƙin hali a ce mace ce take son ganawa da annabi sallallahu alaihi wasallam baya ga cewar mace ce kuma tana da matsala ma ta fashin hankalinta amma annabi sallallahu alaihi wasallam duk da haka ya yarda qala ana sai ce fajalasat ta zauna fajalasa annabi annabi ya zauna ilaiha wato annabi ya zauna tare da ita hatta faragat min hajatiha sai da ta gama bayanin bukatunta min hajatiha wato sai da ta gama bayyana bukatarta to wannan hadisin yana sahihu muslim yana babu qurbin nabi minan nas shi yasa al-imam muslim ya kira babin kusancin da annabi yake da shi ga mutane annabi yana kusantar mutane gaba daya ka duba har mara har mai taban hankali annabi yana kusantar shi salawatullahi wa wa tabarrukihim bihim shine hadisi na tabarrukuhum bihi hadisin 2326 asali yanda hadisin yazo yace ya umma fulan ijlisi maimakon ijlisi ya umma fulan amma hadisin haka ne al-Imam Muslim ya ruwaito cewa Anas a ƙarshen hadisin abin da ya faɗa fakhala ma'aha fakhala ma'aha fi ba'd turuqi sai annabi ya keɓanta da ita a sashin wata hanya hatta faragat min ha, har sai da ta gama bayyana bukatar ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin yana kitabu shama'il kuma yana sahihul jami'i sagir hadisi na 7857 babu shakka wannan misali ne da yake nuna saukin halin manzon Allah wannan hadisin yana sahihu muslim amma akwai riwayar al-Imam kuma riwayar al-Imam kuma har yanzu dai hadisin Anas a sahihul bukhari shi kuma al-Imam bukhari yayi ma hadisin babi babu ma yajuzu an yakhluwa ar-rajulu bil mar'ati inda nasi al-Imam bukhari yace ana zaune da malami sai mace ta zo ta ce ina son ganin malam sai malam ya keɓe da ita akwai laifi kaga babu laifi kenan sai ya ba da hadisi na 4936 Anas ya ce ja'ad imra'atun min al-ansari to kaga wannan hadisin sai ya nuna kamar waccan matan daban wannan matar daban wata mace daga cikin mutanen Madina ta zo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam Anas ya ce fakhala biha sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake banta da ita lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya saurare ta ta gama bayanin ta, to sai annabi ya daga murya sau uku yana cewa wallahi inna kunna la ahabbun nasi ilayya na rantse da Allah ku ne na fi so cikin mutane gaba daya sai da annabi ya faɗa sau uku wato annabi yana nufin mutanen Madina wannan ba shakka gaskiya ne manzon Allah ya rantse babu mutanen da ya fi so a duniya kamar mutanen Madina saboda hidima da suka yi addinin musulunci har ma annabi yana cewa son musulman madina alamar imani ne in musulman madina alamar munafinci ne to annabi sai da ya faɗa sau uku ibn hajar da yake magana game da wannan hadisin a cikin fathul bari yana mujallar tara shafi na 244 ya ce la ya khalu biha bi haythu yahtajibu abin da ya kamata mu sani da aka ce annabi ya keɓe da wannan ya keɓe da wancan ba wai annabi ya ke ɓanta ne da su ta inda ba a ganin su ba shi ma anas kaga ba faɗan haka yi ba bal bi haythu la yasma'una kalamahuma tana da bukata na mace ba za ta iya gabatarwa ba a gaban mutane saboda haka tana son annabi ya nisanta daga mutane saboda tamar bayani shine Ibn hajar ce, izaka kana bima yukhafitu bihi saboda magana ce da ya zama a sirranta ka shay'il ladhi tasfahi mar'atu wanda ya shafi abin da mace ke kunya min zikrihi bainan nas mace na kunyan fada a gaban mutane shi kuma annabi shugaba ne malami ne ga kowa to kaga tana da damuwa amma in ta faɗa a gaban mutane akwai abin kunya saboda ka yi sa ta ce annabi tana buƙatar annabi ya keɓe da ita saboda ka sai manzon Allah ya keɓanta da ita ai ka ji abin da Anas ya faɗa eh, annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna ta zauna an shi kaga ana ganin su kenan ana ganin su ba wai sun keɓanta ba ne a wani ɗaki ko a wani lungu ko a wata kwana hatta eh, sai da ta gama bayyana bukatunta annabi faɗa kuma a ɗaya riwayar da alimamu Bukhari ya kawo ai kaga abin da Anas ya ce lokacin da ita wannan mata ta biyu ita ma da ta zo da bukatar ganin annabi sallallahu alaihi wasallam bayan annabi ya saurare ta sai annabi yake cewa wallahi ku na fi so a garin nan kaga ya ashe sahabbai suna kusa illa dai annabi ya dan nisance su ta inda ba za su ji magana da yake da ita wannan matan ba shine sai ibnu hajar ya ce to anan abin da ya sa ma al-imam bukhari yayi babin kenan inna mufawadatul mar'atil ajnabiyya sirran malami yayi magana da mace wanda mama tassa ba ya keɓe gefen hanya da ita la yaqdahu fid dini wannan baya aibanta addinin malamin idan dai wannan malamin shi yasa ibn hajar yace inda amnil fitna idan akwai aminta game da fitina shine ibn hajar yake nuna cewa to waye kama da manzon Allah don ya nuna cewa bai ma kamata malami ya yi irin hakan ba sai ya ce ai shaida wanda matan annabi suka bayar babu mutumin da ya zamanto mai mallakar kansa irin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda manzon Allah ne Allah ya aiko shi kaga shedan ba zai iya fisgansa ba amma malami fa shedan yana iya fisgansa saboda haka yasa ibnu hajar yake nuna wannan ba laifi bane idan a kusa da mutane ne sannan kuma kusancin da malamin zai yi da matan ya kasance ba wanda shari'a ta haramta ba in ka dubi hashiyatul imam ahmad eh, musnadul imam ahmad na al-imam sindi mujalla na bakwai shafi na 133 eh, malamin yana cewa kana ha su'alu mas'alatin shar'iyya asali ita wannan mata ta farko da ta biyun bukatar ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya ne game da abin da ya shafi al'amari na shari'a tukfiha anin nasu wanda tana ɓoyewa mutane kamar misali abin da ya shafi haila abin da ya shafi haila wannan dalilin yasa ta nemi keɓanta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga an samu hadisi riwayar al-Imam Bukhari da kuma Muslim hadisin Anas bin Malik to akwai hadisin Abdullah bin Abi Aufa al-Aslami shi ma sahabin annabi ne mazaunin Madina al-Ansari abdullah bin abi aufa al-aslami yake bayyana mana halin annabi gaba daya yana bayyana mana halin annabi sallallahu alaihi wasallam a dunkule yace kana rasulullah yukthiru zikira. annabi sallallahu alaihi wasallam mutum mai yawan zikiri ne Allah ka samu iya koyi da shi wato shi annabi sallallahu alaihi wasallam duk sa'ilin da kaga bakinsa a motsi yake da zikirin Allah sai dai in yana magana da mutane yuk zikira na biyu yuqillu lagwa annabi baya yawan magana yana da ƙarancin magana in ba magana talarura ba ce manzo Allah baya buɗe bakinsa yi magana don haka yasa mutum ya tsare bakinsa daga magana sai wanda ya zamanto akwai riba gare ta wa yutilu salata idan annabi zai sallah yana dadewa a sallah saboda bautar Allah ne ya kasirul hutuba idan annabi zai yi hutuba yana yin ta gajeruwa saboda kar ya kuntata wa mutane ya ce wala ya anaku annabi bai kyamata baya kyamar an ya ma'al armalati wal miskin matan da mijinta ya mutu in ta zo ga annabi ta ce ina da bukata annabi bai damu da ya matsa gefe ya saurare ta ba talaka idan ya zo ya ce ina son ganinka manzo Allah zai keɓanta da wannan talakan ya saurare shi fa yaqdi lahum hajatahum annabi zai biya musu bukatun su gaba daya kaga hadisin Abdullah bin Abi Aufa ya summarizing halayen manzon Allah wanda yake nuna ba wai mata ɗaya ce ko biyu ba la ya anaku an yamshi ma'al armala wal miskin manzon Allah baya kyamar tafiya da mace in ta nemi annabi ya matsa gefe ya saurari bayaninta annabi bai kyamar haka kowace mace ai shi yasa ana sai mu misali da ita wannan mata wanda yake akwai matsala ga hankalinta ai kaga inda a ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana da kyamar mutane ba zai saurari wannan ba amma sai ya zama hatta matar da take da matsala ga hankali sai da manzon Allah ya saurare ta hadisin yana sahihun nasa'i hadisi na 1413 in ka dubi aunul ma'bud eh, juz'i na goma sha uku shafin ɗari talatin da tara fihi isharatu ila sababi shafaqatihi wa ri'ayatu janibiha me yasa annabi ya tausaya ma wannan mata me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tausaya mata saboda saukin halinsa kamar yadda alqadi iyad ya kawo wannan a matsayin hujja da take nuna rashin girman kan manzon Allah to haka kuma malamai da yawa sun faɗa in ka dubi sharhi da malamai suka yi game da waɗannan hadisai sun nuna annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne wanda yake mara girman kai yana sauraron kowa saboda mai isar da saƙon Allah subhanahu wata'ala ga kowa to sai mu je dalili na shida alƙadu ya kawo mana dalili na shida wanda yake nuna sauƙin halin annabi sallallahu alaihi wasallam ƙala anasun har yanzu da ya kawo mana labarin maganar anas ko maganar anas bin mali kana rasulullah to shi ma anas yana so ya gaya mana a dunkule halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yarkabul himara yakan hau jaki kai ka san hawa jaki ba na mai girman kai ba ne tun mutumin da ke da girman kai ba zai hau jaki ba sai dai doki ma manzo Allah yana hawa jaki wa yujibu da'awatal abdi kuma yana amsa gayyatar bawa bawa ne wanda bai da yanci amma in ya gayyace shi in ya kira shi annabi zai amsa sallallahu alaihi wasallam yace wa kana yawma bani quraiza ranar da aka yi yakin banu quraiza yaƙin banu ƙuraiza ya kasance ne a watan shawwal shekara ta biyar daga hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam saboda me saboda banu ƙuraiza suna daga cikin yahudawan garin madina waɗanda suka warware alkawarin zaman lafiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka zo yaƙin alhandak yawmul ahzab yahudawan nan suka ba da haɗin kansu ga kafirai yadda za a hallaka annabi sallallahu alaihi wasallam ka ga labarin al-litamin al-bidayatu wan nihaya mujallal na hudu shafin da 105 at-tabaqatul kubura mujallal na biyu shafi na arba'in da biyar kusan duk littafan tarihi misali ibn al-qayyim jawziya a littafin zadul ma'ad yana juz'i na shafin shida. ibn al-qayyim jawziya ya ɗauko labari tun daga farko wato abin da ya sa aka samu adawa tsakanin annabi da yahudawan madina me musabbabi wanda wannan kiyayya tana nan har yanzu ba za ta gushe ba tashin kiyama asali ibn al-qayyim yace lamma qadima an sallallahu alaihi wasallam al-madina lokacin da annabi ya hijira daga makka ya dawo madina sallallahu alaihi wasallam صار الكفار a ثلاثة Kafirai kashi uku ne. lokacin da manzon Allah ya dawo Madina ismun salahahum kashi guda annabi yayi sulhu da su wa wada'ahum ala Allah an yi alkawari babu faɗa a tsakaninsu. su wala yuzahiru alaihi kuma in ma faɗa ya shiga tsakanin shi da wasu ba za su ba da haɗin kai ba za su ba da taimako ga waɗancan ba wala yuwalu alaihi aduwahu idan akwai wani abokin gaba ga musulmi ba za su haɗa kai da wannan abokin gaban ba amma an kyale su hum ala kufrihim su yi kafircin su su rike al'adunsu aminuna ala jima'ihim wa amwalihim ba wanda zai taba su su yi addinin su su rike al'adunsu amma an yi alkawarin zaman lafiya to akwai kashi guda na kafirai harabu waɗanda suke taya kan manzon Allah wanda babu alƙawarin zaman lafiya a tsakanin shi da su su ne mutanen makka waɗanda annabi ya bar garin ya dawo madina waɗannan dama abokan adawa ne nasabu lahul adawa Tunda annabi ya hijira daga makka ya dawo madina sai mutanen makka suka kafa ƙiyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga an samu kafirai kashi biyu ko saura kashi na uku ismun tarakuhu su waɗannan kafiran ba su yi sulhu da annabi ba sannan kuma ba su yaƙi da manzon Allah babu sulhu na za a zauna lafiya ko ba sa yaƙan annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka su waɗannan kafiran in tabaru suna ta jira ne su gani ai an ce ramin ƙarya ko daidai ne saboda haka suna ganin idan annabi Muhammad da da'awarsa ƙarya ce sallallahu alaihi wasallam to komai dadewa al'amarinsa zai lalace amma idan bai lalacen ba idan dai al'amarin ya ringa ci gaba to za su zo su ma za su bi shi kaga kenan su dai suna tsakatsaki babu sulhu da manzon Allah kuma babu yaki to kuma haka annabi ya kyale su in baka taba mu ba ba ruwan mu da kai fa'amala kulla ta'ifatin min hazihi tawa'if bima amarahu bihi rabbuhu in ka dubi alqur'ani haka ya kasa kafiran kashe uku Allah kuma shi yake gaya ma annabi ga yanda zaka zauna da kowa sallallahu alaihi wasallam saboda haka manzon Allah yana bin umarnin Allah to da annabi ya taho madina sai zama yahudawan madina gabaɗaya. daya annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya yarjejeniya da su kuma ibn al-qayyim yace wa kanu salasa tawa'if hawla madina lokacin da manzon Allah ya taho Madina Yahudawa kashi uku ne kuma dukkan su ba wanda yake zama a cikin garin Madina suna kewaye da garin Madina akwai banu qainuqa akwai banu nadir akwai banu quraiza waɗannan Yahudawa kashi uku lokacin da manzon Allah ya taho <clears throat> saboda haka sai annabi ya yi alkawari da su gaba ɗayansu annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi alkawari da su akan ba zai yaƙe su ba za su yaƙe shi ba ba za su ba da haɗin kai ga wani wanda zai yaƙe shi ba kaga an yi alkawari kuma abin da takardan alkawari ta tabbatar duk wanda ya saba alkawarin nan to hukuncin kisa ne akan shi haka aka yi alkawarin kuma sun sa hannu annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa hannu wannan shi shi yasa ibn al-qayyim jawziya yake bada misali yace karka dauka a wancan zamanin ne kadai har a yanzu musulmai suna iya yarjejeniya da kafirai su zauna a ƙasa guda da nufin a zauna lafiya kafin Allah ya ba su ƙarfi inda za su iya kafa shari'ar Allah amma suna da dama su yi abinda abin da manzon Allah ya a garin Madina kenan to waɗannan Yahudawan sai aka kai lokacin da larabawa suka haɗa kai za su murƙushe musulunci sai sun ga bayan manzon Allah wanda shi ake kira gazwatul ahzabi ai shi sa kaji ana kiransa al-ahzab rundunoni saboda an haɗa rundunoni na kafirai daga ƙabilun larabawa daban-daban ta halafu ma ƙureshi saboda aka sai yahudawa madina da suka ga cewar a ah, ai larabawa ma 'yan uwan annabi gashi sun haɗa kai ƙabilu daban-daban za a zo yaƙi mu kuma fa ku jefa da alkawarin kawai sai suka watsar da alkawarin zaman lafiya da manzon Allah khanul uhuda ma'ahum wannan zaka gani a littafin sira kamar siratu ibn hisham juz'i na uku shafi na 706 wannan shi ake nufi da gazwatul khandaq kafirai sun haɗu a garin madina kowa yana tsammanin musulunci ya zo ƙarshe Allah da ikonsa ya saukar da guguwa wannan guguwa ta tarwatsa tsakakuran gaba ɗayansu arsalallahu rihan fafarra kullu Ƙaumin da Allah ya aiko wannan guguwa dalilin da ya yasa kaji ana kiran wannan sura suratul ke kenan saboda Allah ya ba da labarin abubuwan da suka auku a cikin a dalilin wannan yakin to sai ya zama duk ƙabilun larabawa sun gane wannan guguwa dai daga Allah ne duk wani kafiri ya san kai wannan abin fa abin da yafi kyau shine mu gudu saboda haka kowa ya ruga da aka gudu kaga za a bar kafirai yahudawa a madina tare da manzon Allah yawwa kaga kenan sauran kafiran sun gudu su kuma ina za su dawo gida haza muqirruhum madina ce dama kuma ga alkawari da annabi ya yi da su لليهود دينهم وللمسلمين دينهم yahudawa su rike addininsu musulmai su rike addininsu mawalihim wa anfusihim illa man zalama nafsahu wa asima ina karanta yadda aka rubuta alƙawarin. manzon Allah ya a alƙawarin duk wanda yayi zalunci fa innahu la yutik illa nafsahu wa ahli baitihi duk wanda ya saba alkawarin nan to bai hallaka kowa ba face ransa sai iyalansa wato abinda alkawarin ya tabbatar duk wanda ya warware alkawarin hukuncin kisa ne a kai to kaga kenan annabi zai tabbatar da abinda dama an yi alkawari a kai shine anas yake ba mu labari a nan mu ci gaba ya ce ranan banu ƙuraiza yana nufin ranar da annabi ya bar garin madina zai tafi wajen yahudawa tunda Allah ya tarwata waɗancan kafirai su kuma kaga maganan alkawarin zaman lafiya ya kau to ranar da annabi zai tafi wurinsu ya ce marin, annabi yana kan jaki ya tafi unguwar yahudawa yana kan jaki wannan jakin ya ce makumin bihablin wanda an sa masa linzami na wata igiya igiyar ma min lifin tufkanta aka yi tufka igiyar aka yi da hannu ba ma linzamin wani mai kyau wani mai daraja ba saboda in ka dubi linzami ai kaman dawakai na sarakuna zaka ga linzamin ya na musamman ne to Anas yana cewa linzamin ma da ke jikin wannan jakin tufka shi aka yi shi yasa yace millifin tufkawa aka yi alaihi ikafun an dora masa wato an dora mazauni shine al-ikaf kamar a ce an dora siddi ga doki shine al-ikaf shine mazauni ga jaki wato Anas yana ba mu labari tafiyar da annabi yi wannan ba ma doki annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau ba jaki annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau amma wannan hadisin yana da rauni yana da'ifu tarmizi hadisi na 1017 kuma yana da'ifu ibn maja hadisin 4969 babu shakka annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi ga yahudawar banu quraiza saboda cin amanar da suka yi kuma in ka dubi zadul ma'ad zaka ga bayanin ibnul qayyim jawziya wanda yayi shi akan hadisai da suka inganta daga manzon Allah yana mujallar na uku shafin 116 yace amma quraiza fa kanat ashaddal yahudi adawatan li rasulillah banu quraiza su ne waɗanda suka fi tsananin ƙiyayya ga manzon Allah daga cikin Yahudawa kashi uku ɗin nan aglabuhum kufara sannan in ana maganar waɗanda suka fi kafirci a cikin Yahudawan ma babu kaman su Allah da kansa yi magana akan Banu Quraiza ɗin nan a cikin Alƙur'ani a suratul Anfal aya ta biyar. me Allah ya ce inna sharra dawabi inda Allahi alladhina kafaru fahum la yu'minun mafi sharrin dabbobi kaji yadda Allah ya siffanta su mafi sharrin dabba ba ma halitta ba duk wata dabba mafi sharri su ne waɗannan yahudawa alladina kafaru fahum la yu'minuna Allah yake ba za su taba imani ba sai Allah ya bayyana su waye alladina ahadta minhum waɗanda ka kulla alƙawari da su thumma yanquduna ahdahum fi kulli marra sannan suke warware alkawarinsu a kowane lokaci wa hum la yattaquna ba sa tsoron Allah me Allah yace fa imma tasqafannahum fil harbi imma ka gamu da su a yaki fa sharrid bihim man khalfahum ka bada misali ga na baya kaga Allah ya bada izini annabi sallallahu alaihi wasallam ya kashe waɗannan yahudawa ka bada misali ga na baya la'allahum yadhakkaruna ko za su tuna wa in ma takhafanna min qaumin khiyana kuma daga yau Allah ya ce ma annabi daga yau duk wani kafiri da ka ga alamar zai ci amananka kar ka bari sai ya ci amana fan biz ilaihim jefar da alkawarin ala sawa'in kuma ka gaya ma inna Allah la yuhibbul kha'inin Allah bai son masu cin amana kamar yadda muka ce yana zadun ma'ad kuma zaka gan shi usdul gaba littafin tarihi na ibn al-asir fi ma'rifati sahaba mujallar na hudu shafi na 46 Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك